Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Asabar 25 ga watan Nuwamban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana a yayi da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Yau Asabar wani ɗan kuna bakin wake ya tada bom ga jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan. babban kotu a kasar zimbabwe ta ce karar mulki da sojoji suka yi ba juyin mulki ba ne mahukunta a kasar masar sun ce mutane 305 ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adar suka kai a wani masallaci to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji ƙarin bayani da gwamnan jihar kebbi abubakar bagudu ya yi wa wakilinmu umar faruk musa akan taro da majalisar kula da tattalin arzikin najeriya ta yi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar yemi oshibanjo an yi bayani na ƙoƙarin da ake na samun haraji ga waɗanda masu hannu da shuni waɗanda ba su bayyana yawan kuɗin dukiyar su dai dukiya da take waje. Ita ma jamhuriyar Nijar ta buɗe wata kasuwar baje koli ne a birnin Yame inda matan ƙasar ke nuna wa duniya hazaƙar su ta ƙire-ƙire wata mai halartar kasuwar ta nuna abubuwan da take yi falli na ina yin wanga man man shahi na diyan aduwa shine wanga ina yi kuma sabulin diyan aduwa da na gani yan maka tana da amfani da yawa cewa da zogale na koma na yi sarrafa shi na sabulu to bayan haka kuma muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar wani ɗan kunar bakin wake ya tada bam ga jerin motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane biyar daga cikin su tare da jima wasu ashirin rauni. Bom ɗin ya tashi ne a babban titin da ke Kweta wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a wanda yake nan ne babban birnin gundumar Balochistan inda suke fama da rikici. wani harin dai ya yi dalilin samun raunin wasu fararen kaya da ma da dama kamar yadda mukaddashin sufeta jan na 'yan sanda abdulrazak cema yake cewa cema ya faɗa wa manema labarai cewa daga bayanan da aka tattara a wurin da aka tada wannan bom ɗin ya nuna cewa wanda ya tada bom ɗin ya yi likimo ne a wani hotel da ke bakin hanya kafin ya aikata wannan aika-aikan ya ce masu bincike sun samu sassan jikin ɗan ƙunar bakin waken kuma yanzu haka suna nan suna kokarin gane ko shi wane ne sai dai kuma yan ƙungiyar taliban sun ɗauki alhakin aikata wannan mugun aiki suna cewa sun samu nasarar hallaka jami'an tsaro da dama sai dai kuma sautari kungiyar ta kan zumbuɗan adadin jama'ar da aika-aikan nasu ya rutsa da su cikin 'yan kwanakin nan ana samun karuwar tashe-tashen hankula a wannan yankin a kweta inda ake kashe mutane da dama wasu kuma a ji musu rauni baluchistan dai wani yankin hada-hadar kasuwanci ne da gwamnatin ƙasar ta pakistan ta gina da miliyoyin kuɗi. Babban kotu a ƙasar Zimbabwe ta yanke hukunci yau Asabar cewa karɓe mulkin da sojoji suka yi wanda ya yi dalilin saukan tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe daga kan karagar mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba, illa shawara ce da sojoji suka yanke wanda suka ce ba juyin mulki ba ne. Ko ta ce sojojin sun ce sun yi hakan ne domin gujewa wasu da ke kusa da tsohon shugaban ƙasar su karbe mulki ba bisa tsarin zaɓe ba, suna gudanar da ayyukan shugaban ƙasa wanda akan ko ba daidai ba ne. ko ta fitar da wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da aka rantsar da shugaban ƙasar shekaru kusan arba'in rabon da ƙasar ta sabon shugaba wanda kuma ya yi alkawarin kawo sauye-sauye a tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe cikin mawuyacin hali shugaba emerson inamgagba ya fara aiki ne daga jiya juma'a bayan an rantsar da shi a ƙasar da ta kwashe shekaru 37 a ƙarƙashin mulkin kama karya na shugaban Robert Mugabe wanda ya sauka ranar talatin ta gabata bayan matsin lamba da ya sha daga sojoji da ma jam'iyyarsu mai mulkin ƙasar. A cikin jawabinsa jim kaɗan da karɓar ragan mulkin ƙasar wato sabon shugaban Inamgagwa ya ce zai ƙoƙarta ya ganin cewa gwamnatin ta Zimbabwe ta biya basukan da ake binta na ƙasashen waje kana za ta yi sassauci ga shigo da kayayyaki Ghana za ta yi sauki wajen ganin 'yan kasar sun samu damar mallakan kuɗaɗen waje. Waɗannan kalamai nasa ya sa munna ga zukatan 'yan kasar domin ku ƙasa ce take da fama da ta daɗe tana amfani da kusan kuɗaɗe kala daban-daban har guda tara. Haka kuma ya yi alkawarin biyan diya ga mutanen da aka anshe gonakinsu lokacin mulkin shugaba Robert Mugabe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. mahukunta a kasar masar sun ce mutane 305 ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda so kai a wani masallaci da ke cike da mutane a arewacin yankin sinai kuma daga cikin waɗannan adadin 27 yara ne ofishin mai gabatar da ƙara ya ce maharan su tsakanin 25 zuwa 30 sun auna masallacin rauda ne da ke cikin garin bil al abed da ke yammacin babban hedkwatan gudumar el arish 'yan ta'addan dai sun iso wannan masallacin ne cikin wata mota kana suka dana bom sai suka gudo wajen masallacin kuma sai suka bi masallatan da harbi a lokacin da suka yi kokarin arcewa hawa kuma sun tsara hanyar fita daga masallacin da mota da suka bankawa wuta a wurin shaidun ganin da ido suka ce maharan sun kai wa motar majinyata hari lokacin da jami'an ba da agajin gaggawa suka iso wurin domin taimakawa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kamfanin dillancin labarai na kasar ya ce mutane 128 ne suka samu rauni sai dai kawo yanzu ba wata kungiyar ta dauki alhakin wannan mugun aiki amma dai kungiyar isis ta saba kai ire-iren waɗannan har tun a cikin shekarar 2013 sai dai kuma jirgin yakin kasar na masar ya kai hari a wani sansanin 'yan ta'adda inda ya auna sinai bayan wannan hari na masallaci da aka kai tawagar samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali ta ce jami'anta hudu da sojan ƙasar Mali guda ɗaya aka hallaka a jiya Juma'a a wasu harare guda biyu da aka kai kana mutane 21 suka samu rauni. Farhan Haq, mukaddashin mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa cewa wannan harin ba shi ne na farko ba, domin jami'an sun samu nasarar kassara wani yunkurin harin da aka yi aka yi kokarin kai musu duk da yake dai jami'an wanzar da zaman lafiya sun yi hasarar rayukan wasu a yankin manaka Haq ya ce sakataren na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadare da wannan harin. Mai magana da yawon sakataren ya ce harin da ake kaiwa masu aikin wanzar da zaman lafiya wannan tamkar kwatankwacin laifin yaƙi ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma na iya hukunta wanda aka samu ya aikata wannan ɗanyen aiki. Kwamitin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce za a samar da wani sabon rundunar soja daga ƙasashen da ke yankin Sahel. Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnan jihar Kebbi Atiku Abubakar Bagudu ya yi wa wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ƙarin haske akan abubuwa da taron da Majalisar Kula da Tattalin Arzikin Najeriya ta tattauna jim kaɗan bayan taron. Ga Umar Faruk Musa ɗin kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Majalisar da ke kula da tattalin arziki ta Najeriya wadda ta hada da gwamnoni da masu ba da shawara akan sha'anin tattalin arziki karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi banjo sun amince da cewar za a ɗauki mataki na inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara wa jihohi bashin waɗansu kuɗaɗe kamar naira miliyan ɗari takwas domin su samu tallafin ƙarin biyan albashi da allowance allowance da har yanzu waɗansu gwamnatocin jihohi ba su biya ba. gwamnan jihar kebbi atiku abubakar bagudu daya da cin gwamnonin da suka halarci wannan taron ya komin karin haske dangane da abin da aka tattauna a gurin taron ana muhawara a ga inda kasa take ciki da tattalin arziki suke ciki lalurori waɗanda ke taɓin tattalin arziki mun yi maganar tsari na gwamnatin tarayya da aka fito da shi na ganin a ah, najeriya in babu man fetur yaya za mu zauna wani irin kokari ne za a iya yi kowace jiha ta najeriya da birnin tarayya su sarrafa wani abu wanda ana iya kai kasu duniya ma a sayar sannan an yi bayani na kokarin da ake na samun haraji ga waɗanda masu hannu da shuni waɗanda ba su bayyana yawan kudin dukiyarsu har dai dukiya da take waje sannan kuma jihohi aka ƙara bisa da tsarin da an kai na tallafa ma jihohi domin a samu kuɗin biya albashi ga jihohi da fenshin a kan kari aka bayyana cewa wannan wata ma akwai wani tallafi na miliyan ɗari takwas da kowace jiha domin buri na tabbatar da kwake hakkin ma'aikata masu biyan fenshin. To amma wani bayanai da muka samu a fadar gwamnatin na nuna cewa kamar da yawan ku gwamnoni ba ku ji daɗin yadda taron ya kaya ba domin irin kuɗaɗen da kuke fatar za ku samu ba su aka samu ba. a ba gaskiya ba ne ai mu muna ma tausaya ma gwamnatin tarayya saboda ai tarayya ce da mu da gwamnatin tarayya duk hannu ya shuɗe hannu ne to amma a daidai lokacin da ake yaba shugaban ƙasar shi ma yana kokawa cewa yana mamaki da waɗansu ku gwamnoni ma ke bacci cewa sun kasa biyan albashi kuma waɗansu zargin da ake da gangane facaka ce da sharholiya suke yi da kuɗaɗen da aka bada na biyan albashi da allows allows da fansho na ma'aikata saɓanin abin da shugaba buhari ya yi fatar cewa waɗansu ku za su yi menene kuke ciki dangane da wannan eh jihohi lalurorin su ya bambanta akwai jihohi gwamnonin da suka ɗauki mulki suka iske an tara a yi wata goma sha takwas ba a biya albashi ba akwai jihohi da yawa da suka iske bashi mai yawa har da taimakon da ake samu ga gwamnatin tarayya har yanzu abin bai wadatu ba akwai wasu jihohi kuma da ake zargi da ba su sa kuɗin ba duka wajen biyan albashi banda hujjar cewa na sani illadin abin da yake jihar kebbi gwamnan jihar kebbi kenan abubakar atiku bagudu a tattauna da ne da shi a abuja bayan da majalisar zartarwa ta sha'anin tattalin arzikin najeriya ta kammala taronta a abuja umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Tuma da gaida Umar Faruk Musa a jamhuriyar Nijar kuma an buɗe wata kasuwar baje koli ne ga matar ƙasar da masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arzikin ƙasar don a ba mata dama su nuna irin basirar su ga sauran duniya. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da wani bikin alkaryar da aka shirya a filin da ke manne da zauren paledi fiye ne aka yaye labulan kasuwar baje kolin safem da ke zama wata hanyar da matan jamhuriyar nijar ke amfani da ita domin gwadawa duniya tasa hazaƙar ƙere keren kayayyakin gargajiya tsarin da uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aishatu isu muhammadu ta ce yana taimakawa mata wajen samun na kansu ya mace ta samu abin da ta rike kanta ta rike iyalinta don ta wadata iyali su wadata duk aikin hannu da ake yi muka ga ya mace ita ke wahala kuma yawancin ayyukan nan ita ke kenan ya kamata ta ci more shi don a taimaka mata ne ta samu abin nan da take yi yayi albarka a gan shi kuma yayi daraja ko ina domin karawa kasuwar baje kolin ta safem armashi a bana hukumomi sun janye harajin da suka saba karɓa daga mata masu sana'ar hannu sannan aka kara buɗe sahu domin ba nakasassu damar cin wannan kasuwa in ji shugabar ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin mata kongafen madam kako hajiya fatima da duwan akwai taxi da ake sa me bana bambancin da aka yi taxi din wannan wallahi shugabanninmu sun hudda shi kenan yanzu mata na shigowa da kaya ɗin bibi ba sai an musu wannan taxi kuma yanzu an buda ma kowa mata maza guramu makahi kowa da wurin shi kenan alhamdulillah ta wani bangare kasuwar safem na matsayin wata haduwar gwada bajinta tsakanin matan yankuna takwas na wannan kasa kasancewar a ƙarshe akan yi bikin bada da tukwici ga yankunan da suka yi fice wajen zuwa da kayayyakin da suka fi kayatarwa sunana dai fati beguna ce ce min takwanin tsawa na zo ne wajen safem da sunan maison de la femme godiya maradi kwallina na ina yin wangaman man shahi na diyan aduwa shine wanga ina yi kuma sabunin diyan aduwa da na gani yan maka tana da amfani da yawa cewa da zogale na koma na yi sarrafa shi na sabulu da mun zo ne gwada kaya kuma kaya na sarrafa hannu ne muna son mutane su hito da fifi su zo su sayi a girmama artisan a zo a sayi kayan su haka nan muke so karfafa dankon zumunci da hulɗar cinikayya tsakanin matan ƙasar Nijar da takwarorinsu na ƙasashen waje na daga cikin gurin da ake fatan cimma ta hanyar kasuwar Safem abinda ya ja hankalin Miss Bile wata madimkiya 'yar Cote d'Ivoire wacce ta ce wannan shine karo na biyu da take cin wannan kasuwa. ya y a deux ans quand vraiment les femmes bien accueilli ici. Elles ont vraiment aimé mes articles. Donc cette année, je suis encore revenu et je les attends. Bisa al'ada kasuwar ta safin mai ci a tsawon kwanaki goma kan zama wani wurin kashe kwarkwatar idanu ga mazauna ya mai da nufin ba mata masu sana'ar hannu goyon baya yayin da wasu 'yan kasuwa kan yi amfani da wannan dama don sarin kayayyaki. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida Sulaiman Munya barma waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu ko karfe goma ne da minti goma sha biyar na safe a nan washington kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka, ku bani ɗan tarihin rediyo. Masu tambaya Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau da Bafa Haruna Bajoga. BOA ku tambaya mini masana, menene ƙarni, shekaru nawa ne ƙarni? mai tambaya haruna muhammad katsina BOA Hausa wace ƙasa ce tafi yawan ƙera motoci a duniya? Mai tambaya Muhammad mai kayan miya Gombe. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka, ku tambaya mani ko akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi? Mai tambaya Malam Usaini Dangote Karasuwa. To bari mu fara da ansar tambayar su Alhaji Abubakar Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga game da takaitaccen tarihin rediyo. Idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Yadda abin yake shine wata na'ura kan rikidar da murya ko sauti zuwa hamamin magana da lantarki, sai kuma wata na'urar mai suna transmitter wato mai turawa ta watsa hamamin cikin iska ya tafi ya bazu bisa ga irinsa. har ya cimma rediyo ko eriyar rediyo inda za a sake mai da hamamin zuwa murya kamar yadda take tun asali. Wato, na'urar rediyo na kamo saƙonni ko sautuka ne ta iska, bayan an rikida saƙonnin ko sautukan zuwa wani irin hamamin lantarki da maganaɗisu, ta yadda hamamin lantarki da maganaɗisun ke iya tafiya a sarari ta igiyar iska, ta yadda na'urar rediyo ke iya jinsa, ko mu ce kamo shi musamman ta amfani da sandar eriya wadda ake ciro ta waje cikin iska. Cikin rediyon akwai akasin transmitter don haka bayan kamo wannan hamamin sai na'urar rediyon ta sake mai da hamamin zuwa irin muryar da aka canza tun asali da yadda za a iya sake jin ta. Guglielmo Makoni shine ya fara nasarar aikawa da sautin rediyo daga wata gabar tekun Atalantika zuwa wata, wato daga Ingila zuwa Newfoundland a watan Disamba na shekara ta 1901. To sai dai ba iya mai da sautin Guglielmo zuwa muryar da za a iya fahimta ba. Sai a ranar jajibarin kirsamatin shekara ta da shida aka fara jin sahihiyar maganar mutum a rediyo. wato bayan mutane da dama sun taru a babbar tashar jirgin ruwa ana jiran sauti mai cewa titi-titi da kamar yadda aka saba sai kawai aka ji muryar mutum na cewa cq cq ina da saƙo ma'ana kowace tasha ta saurara akwai saƙo Farfesa Reginald Aubrey da ne ya aiko da saƙon daga wani ƙaramin gidan rediyon da ke Brand Rock, Massachusetts. Wannan nasarar ta samu ne bayan ƙoƙarin da aka yi daga shekara ta 1904 zuwa 1906 wato bayan da su Profesa Fasandan suka inganta na'ura mai maido da magana ko sautin asali daga hamamin maganaɗisun lantarki da aka tara a iska. Zuwa shekarar 1914, fasahar rediyo ta inganta sosai. Daga nan zuwa wannan zamanin, fasahar rediyo ta yi matuƙar ci gaba kamar kowace fasaha a yammacin duniya.

Sai kuma ansar tambayar Haruna Muhammad Katsina game da ƙarni da kuma ma'anar kalmar ta ƙarni. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Da kalmar ƙarni da salon kasafta zamani zuwa ƙarni-ƙarni sun samo asali ne daga Latin, inda ƙarni wato centum ko century da Turanci ke nufin abin da ya kai shekara ɗari. Daga baya aka ƙirƙiro kalmar centenary wadda ita kuma ke nufin bikin da akan yi duk bayan shekara ɗari da kafa wani abu. Bisa ga tsarin kalandar Girigori, ƙari na farko ya soma ne daga ranar 1 ga watan Janairu, sannan ya kammalu ran 31 ga watan Disamban shekara ta ɗari. Ƙari na biyu kuma ya fara ne daga shekara ta ɗari da ɗaya, ƙari na uku kuma daga shekara ta ɗari biyu da ɗaya da dai sauransu. Wato yadda ake kirgin shi ne, ƙarni na kaza ya fara ko zai fara ne a shekara ta ɗari sau kaza a ebe tara, sannan ya kammalu bayan shekaru ɗari sau kaza. Misali, ƙarni na biyar zai fara ne a shekara ta ɗari sau biyar a ebe tara wato ɗari biyar a ebe tara wato ɗari ɗaya kenan. sannan zai kammali ne a shekara ta ɗari so biyar wato ɗari biyar. Sai kuma ansar Muhammad mai kayan miya Gombe, mai son sanin ƙasar da ta fi ƙera motoci a duniya. Idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa, motocin da ake ƙerawa a wannan zamanin sun fi na duk wani lokaci yawa. Ƙasar da tafi yawan mutane a duniya China ita ce ta ɗaya a jerin ƙasashe shida da aka fi ƙera motoci a duniya. Alal misali a shekara ta 2015, China ta ƙera motoci sama da miliyan 24, waɗanda kashi 86 cikin 100 safa ne, sauran kuma na harkokin kasuwanci. To sai dai ƙasa ta uku a yawan jama'a wato Amurka, ita ce ta biyu a yawan ƙera motoci a duniya. sai dai ta fi kowace ƙasa ta duniya ƙera motocin harkokin kasuwanci. Adadin motocin harkokin kasuwancin da Amurka ke ƙerawa kowace shekara ya riɓanya na kowace ƙasa. Hasali ma, adadin ya riɓanya na Japan sau biyar, ya kuma riɓanya na Jamus sau ashirin da hudu. To amma Japan, wadda ba ta da yawan jama'a ita ce ta uku, Jamus ita ce ta hudu, Koriya ta Arewa kuma ta biyar. sannan India wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya, ita ce ta shida a yawan ƙera motoci a duniya. To amma a yawan sayar da motoci ga sauran ƙasashen duniya, ƙasar Jamus ce ta farko, sai Japan, sai Amurka, sai Canada, sai Ingila, sai Koriya ta Arewa. Ƙasar China, wacce ita ce ta fi kowace ƙasa ƙera motoci a duniya, ita ce ta ashirin da ɗaya a fitar da motoci a kasuwannin waje. Ma'ana, au china ba ta son fitar da motoci waje sosai saboda buƙatar ɗumbin ta au sayan motocinta ne ba a yi sai kuma an ansar tambayar usaini dan wata karasuwa mai son sanin ko shin akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi idan mai tambayar na saurare ga ansarka babu wata ƙasar duniya da ba ta cin bashi ko kuma ba abin ta bashi akan haka aka gina tsarin tattalin arziki musamman ma irin na jari hujja kowace ƙasa ta duniya au wata ƙasar na bin ta bashi au gidauniyar imf ko bankin duniya na bin ta bashi alal misali ƙasar da ta fi kowace wadata ko ƙarfin tattalin arziki a duniya wato amurka bashin da ƙasar china ke binta ya kai sama da dala tiriliyan guda japan ma na bin amurka sama da dala biliyan ɗaya. ita kanta China ana binta bashin tiriliyan barkatai na dala. Haka zalika, ƙasar da ta fi kowace arzikin man fetur wato Saudiya, ita ma ana binta bashi. Na baya-bayan nan shine bashin dala biliyan goma da ta ci ko za ta ciwo wajen gidauniyar IMF sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu rijauni ya ce a daidai lokaci da ake ci gaba da jimaman abin da ya faru a Abuja da Zamfara na dabawa mazaje su wuka da kwalba da wasu mata suka yi. Sai kuma gashi an samu wata mata a Katsina ta ba dan kishiyarta maganin kashe bera wanda haka ya sai da jiyar rasa ransa. Ya kamata dai mata su sani cewa su iyalanmu ne saboda haka ba mu kamaci irin wannan hali da suke nuna mana ba. Sako na gaba na cewa gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya kamata ka gaggauta cika mana alkawarin da kai mana a lokacin da kake baran kuri'unmu shekarar biyar in kuma ba za ka cika mana su ba to insha Allahu shekarar tara sai ka riga rana faduwa sako daga Haruna Muhammad Katsina wannan sako na cewa ina kira ga 'yan jam'iyyar APC da mu ci gaba da addu'a Allah ya fitar mana da masu yi wa jam'iyyar zagon ƙasa ko menene matsayinsu a cikin jam'iyyar APC din daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Wannan sako ya fito ne daga Isu Dila Faki ya ce salam VOA Hausa don Allah ku gaya wa samari musamman waɗanda suke neman aure da kaɗa guguwar soyayya ta sa su ɗaukar wa budurwansu alƙawarin ba za su yi mata kishiya ba ganin yadda yawaitar kashe-kashen mazaje ke ƙara ƙamari a Najeriya. sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa to allah ya sa ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kawo mana a jihar mu ta filato kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin daga zainab musa mai aduwa da fatima musa wada da aishatu musa wada duk a Barkin ladi jihar filato wannan sako na cewa assalamu alaikum murya amurka da allah ku bamu dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar jigawa ta arewa maso gabas ubali shitu magama a bisa kokarinsa na kawo makarantar horar da malamai ta tarayya fce malam madori hakika muna tare da kai saƙo daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa Sakonmu na ƙarshe na cewa don Allah VOA Hausa ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina gani da ficewar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar daga jam'iyyar APC samsam bai zo mana da mamaki ba ganin cewa wannan jam'iyya ba ta cin amana ba ce da fatar Allah ya ƙara raka taki gona in ma akwai wasu ire-iren su masu son ficewa to hanya a buɗe take app APC sak sako daga Salihu Isa Fana da Yaya Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi. yanzu kuma ga labarai a takaice. yanzu haka dai amurka ta ce ta sake shawarar kulle ofishin kungiyar samar da zaman lafiya na falasɗin da ke nan washington dc a cikin satin da gabata ne aka kulle ofishin kungiyar saboda sabawa dokar amurka bayan kungiyar ta buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta binciki tare da hukunta isra'ilawa da ke kuntatawa falasɗinawa kuma a farkon wannan shekarar ne zai shugaban palestino mahmud abbas ya buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta tabbatar da bincike da da hukunta jami'an ƙasar isra'ila da ke da hannu cikin batun matsugunin da aka sake buɗe aka sake tada rikici a kansa yau asabar wani dan kunar bakin wake ya tada bam a jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin pakistan wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane biyar daga cikinsu tare da jima wasu ashirin rauni bom ɗin ya tashi ne a babban titin da ke kweta wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a wanda yake nan ne babban birnin wato gundumar Balochistan inda suke fama da rikici. Babban kotu a kasar Zimbabwe ta yanke hukunci yau Asabar cewa karar mulki da sojoji suka yi wannan ya yi dalilin wanda ya dalilin saukar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe da kan karagar mulki abu ne da bai saba doka ba. to duka duka kuma da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryen mu sai can da daddare za ku je mu dago wasu shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku za mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan gidan jawando a birnin Accra na rasuwan ɗansu kuma jikansu Muhammad Shamsuddin Sa'id da Allah ya rasuwa jiya Juma'a a unguwar da kuma Accra Allah ya ji kansa ya bada ladan musiba ta'aziyya ta musamman ga Abdulwahab Jawando da ke birnin Accra da kuma Alhaji Siraju Jawando da ke nan New York yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman ladan ibrahim ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan la'asariya mr lobs baba ya kuma makeri ne daga nan washington nake sallama a huta lafiya